wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare wanda yake zuwa muku kowanne sati a cikin eh, talabishin na sunna tv ni wanda nake kawo muku wannan shiri bilkisu abubakar sambo tare da malama juwairiya usman suleiman malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa rahmatullahi wa barakatuhu masha allah to ah, malama a yau manuniyanmu na so mu yi tafiya akan matsaloli da yake faruwa na al'amuran yau na rayuwa wanda za ki ga mata suna ta shiga rayuwa na matsanancin rayuwa walau gidan aure walau 'ya'ya walau kasuwanci duka dai imagine all package na damuwa da yau ake fuskanta kuma babu mafita. yau bari ɗauki guda ɗaya cikin misalin da na bayar shine misalin rabuwan aure za ki ga mace wasu suna zaune a cikin gidansu saboda rashin mafita ina zane ba a zaman auren domin ibada hmm. matsaloli saboda babu uwa babu uba babu dangi babu waye babu waye ba yanda za a yi hmm. wata kuma 'ya'yan ne you know so many abubuwa dai gashi so na ce wannan manuniya mu shine ina mafita ga irin wannan rayuwar da idan ka shiga babu mafita babu ya za ka yi ina zan yi domin yanzu majority mata da suke fama da cututtuka in kaje asibitin kwakwalwa za ki ga depression ne yanzu yake kare large percentage saboda wata ba ta da abokiyar da ma yau in ba uwa ba uba ba ta da aminiya na kwarai da za ta iya faɗan mata abin da take ciki you know wata kuma ta da uwa da uban amma ba su da lokaci ko ba su da opening air da za su saurare ta you know so many things dai so shine na ce yau manuniyan mu ga wannan bangare ne ina mu fita matsaloli sun yi yawa akwai shawara da malama za ta bamu ne ga mahangan wannan al'amari insha Allah. A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Godiya tabbata ga Allah ubangijin kowa da komai wanda ya kage halitta a lokacin da babu shi ahad samad ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kufuwan ahad. muna kore gore masa da ya kara tabbatar da saduwar mu a cikin wannan shiri na mai tarin albarka wato mu gudu tare mu tsira tare idan eh, mai kowa mai komai ya yadda a cikin wannan tambaya da kika mun akwai abin dubawa a ciki kwarai da gaske kamar yadda kulle yau muna faɗa Allah subhanahu wataala bai halarce mu ba don komai sai dai mu bautata masa mutane da aljanu sai dai mu bautata wa Allah wannan bauta Allah subhanahu wataala ya tsara mana shi sannan ba inda aka ce an halarci mutum ya kwana ya tashi lafiya kalau wani abu bai dame shi ba kai kaɗan kanka haka Allah ya halarci ɗan adam ya allace dan adam a bisa damuwa a bisa damuwa kuma damuwan nan ma da ya ba mu damuwan nan sai ya ba mu mafita ya ba mu mafita har inda Allah subhanahu wataala yana cewa innamal eh, innamal yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle duk masu hakuri ana ba su ladan su ne ba tare da tantancewa ba kuma duk abin da ke ganshi a rayuwa in Hajiya Bilki yana da mafita ko positive aspect of it ko negative aspect of it ko mutum ya samo shi ta hanyar halal ko ya samu hakurin ta hanyar haram wannan shi duk hakuri da rayuwa da ke su hanya biyu ne sannan Allah subhanahu wataala ya gaya mana dama min alamwali wal anfus was samarat Allah ya ce wa bashir sabirin alladhina idza الذين اذا qalu inna lillahi wa inna وانا raji'un Allah ya ce zan jarabce ku daga abubuwa na tsoro na yunwa na yankewa rayuka abubuwan gona abubuwa daban-daban amma ku yi ma masu haƙuri albishir su ne wanda idan musiba ta same su za su ci daga Allah muke daga Allah zan ku abu nufi ne hakuri na farko sannan abu na biyu ko kuma in ce abu na gaba ya kamata mu sani cewa a matsayinmu na musulmai mu sani cewa wanda ya kawo addinin ma shi karan kanshi shi ma yayi gwagwarmaya a rayuwa sahabbai sun yi gwagwarmaya magabata sun yi gwagwarmaya malaman mu ne suna gwagwarmaya babu inda zaki zaga a ce wai mutum mutum mai suna mutum tun da rayuwar da muke na dan adam ne a ce kin waye gari mutum mai suna mutum wallahi wallahi a ce ke baki da matsala ni balki bani da matsala duk masu kallon mu a ce ba su da matsala wallahi ƙarya ne to idan kika sa wannan a ran kika san tabbas kowa na da matsala jarabawa ne na rayuwa Allah kuma yana jarabta mutane ta yadda ya ga dama Allah subhanahu wataala ne ta je jarabce mu da sharri da alkhairi dukkan jarabawa ne kin gane dukkan su fitina ne inji Allah dukkan wannan jaraba dukkan su fitina ne idan Allah ya baki cin yau shan yau suturan yau shi ma fitina ne in Allah ya barki ba cin yau ba na gobe shi ma fitina ne farko abin da mutum ya kamata ya yi a rayuwa mutum yana so ya kashe rayuwa ne kashe uku dole mutum ya kashe kasa rayuwa kashe uku kin ga haka ma Allah subhanahu wataala ya kasa mana a ibada wannan rayuwa da mutum zai kasa shi kashe uku za a kasa farilla a kasa sunna a kasa mustahabbi haka ne ko baka bane to haka ko a abincin da zaki ci a rayuwanki haka zaki kasa rayuwanki matukar kin kasa rayuwanki haka hajjabi dake ko namiji ya kasa rayuwansa ko mace ko ƴaƴan mu kasa rayuwan mu haka muka kuma gane wannan logic din to za mu tsira da mutuncin mu abin da nake nufi shine misali kin ga yanzu ai ba za ki so a ce za ki yi farilla za ki sallah farilla bari baki example sallah farilla ko za ki sallah farilla za ki bari ne duk iyawanki da nafila misali ki bar farilla ki kama yin nafila za ki samu sa eh. ba zai yiwu ba kin gane eh. ko kuma a ce kin bar farilla kin bar nafila ki kama musahabi za ki samu mm, sa amma misali yanzu let's look at it abincin da kike ci idan yanzu kika samu abincin da kike ci misali aka baki shinkafa kika samo shinkafa zaki ce wannan shine necessity ai abincin tsabar ita ce necessity ita ce farillar rayuwarki ai ko misali idan kamar za a yi a mijin ke an zo yin layya yana da kuɗin da zai iya siyan rago amma ba ku da abinci ragon layya ai ibada ce mai ƙarfi mm. haka ne ko yana da kuɗin da zai siyan ragon layya amma kuma ba shi da ba ku da abinci zai ɗauki kuɗi ne ya layya ya bar muku abinci zai yi saboda idan ba ku ci abinci ba za ku iya mutuwa ragon layya Allah bai samu wanda ba shi da shi ya ce zai dole ba kin gane irin wannan na a cikin irin waɗannan rayuwa da muka tafi yanzu idan kika zo yanzu idan namiji ya zo gidan ya ajiye miki shinkafa a gida da masara a gida mm. kin ga zai ce gida na akwai abinci saboda duk yanda aka yi wannan abincin za a ci haka ne mm. idan kika samu yanzu kika samu misali aka ce miki ga dawa ga masara aka je aka yi za a yi kamu ko ba su ga za a sha shi haka ne kuma zai rike ciki shi ciki babu bashi baki ne ke da zaɓe haka ne ko amma kuma idan kika zo yanzu kika samu shinkafa aka zo aka yi mata miyan kaza ko kifi ko wai aka sashi zaki ji daɗin shan sa haka ne ko baka bane to rayuwa kenan idan kika zo yanzu misali kika gyara rayuwarki kika duba sai ki fahimci a matsayinki na musulma kullu abin da yake faɗa idan mutum ya shiga damuwa farko kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana in har mutum ya shi a rayuwarsa yi wa kansa hisabi kowane dare mu yi wa kawunan mu hisabi sometimes kina ganin mutane da matsaloli amma abin da suka shuka wasu shi suke girba kin gane kuma ki ce mafita zaki fito da mafita ta negative way misali auren nan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda za a yi aure kin je kin yi aure ba daidai ba kin samu matsala kuma kin ce kin koma kin je kin shiga shaye shaye ki ce wannan ne mafita kin zo yanzu misali mijinki kin zo kin aure wanda an gaya miki cewa ga halinsa shaye shaye yake yi bashi da sana'a bashi da komi kin aure shi an zo an samu matsala ki zo ki ce zaki kashe shi da wuka ki fance ni kin sani yadda kuka haɗu da shi a hotel ku kulli yaumin yana neman ki zai ɗauke ki za ku je ku yi zina da shi ku yi lalata da shi ku yi waye da shi an zo kina samun matsala a gidan sai ki ce za ki zo ke ma za ki masa lahani ko ki ce boka ne zai miki maganin wannan first and foremost kina da irin wannan matsalan Allah ya sa kin aure shi me ya kamata ki komawa ga Allah da istighfari da neman mafita a wurin Allah subhanahu wataala shi Allah subhanahu wataala gafurur rahim ne kamar irin muka faɗa ne previous program mutane akwai masu mummunan kaddara a rayuwa hmm. haka ne ko wani sa mummuna ce a rayuwa mun gane wannan amma in kika ce mafita zaki bi mafitan yahudu da nasara ko za ki bi mafitan zamani ko za ki bi mafitan zuciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciya akwai wata tsoka idan ta yi kyau dukkan jiki ya yi kyau idan wannan tsokan ta ɓace dukkan jiki ya bace wannan ita ce zuciya ko ba ka bane in kika ce za ki bi son ki, ba ki neman mafita ba kamar yadda sunna ta Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam suka shimfida shimfida to gaskiya akwai matsala wannan dalilin ya sa yau in kika je asibiti kamar yadda kika faɗa balki majority mata masu depression yanzu mata ne mata ne yanzu to the extent arewa ana kirga mu a masu high rate na hmm. shaye-shaye hmm. haka ne yanzu misali rayuwar da muke ciki yanzu misali kin samu matsala mijinki bashi lafiya last program kika gani mun faɗa abubuwan da za a iya kashe aure a kansu da in ba za ki iya daurewa ba za a iya kashe aure a kan amma kin ce mijinki ba shi da lafiya ba zai iya saduwa da ke ba ke kin ga kuɗi kin ce za ki lesbianism mafita ne wannan to kin ga ku idan kika shiga gonan Allah kuncin da zaki gani sai kin gwammaci cikin da karatu ki gama kuma a duniya ki kwanta a kabari kuma ki je ki tanda Allah kuma ki san abin da kika shiga ba za ki girma mai kyau ba to yau mai abin da nake gaya wa kanmu shine mu mata wani lokacin ba ma son gaskiya gani muke kaman ko mafitan da yake hannunmu in short ba maganar mata ake yi ba kawai zalla maganar 'yan adam ake yi in kika fito da kika ga mafita sai aka kamar yana wannan mafitan yana bata maka lokaci ba mafita bane kuma dukkan dan adam walau mai kuɗi walau sarki walau gwamna mai mulki da waye da waye dukkan mu talaka waye kowa ba wanda ba shi da matsalar sa amma wanda kaga yayi shiru ya ce Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya sa alƙiblarsa ta Allah ne da ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wa ya ci halal ya sha halal ya tsara gidansa ya guji haram wallahi sai kiga rayuwarsa ta kama wannan dalilin yasa zan karanto mana abinda ibn qayyim yayi wani magana ibn qayyim yayi wani magana yace idan mutum ya shiga damuwa damuwan ta yi damuwa ka shiga damuwa to ka nemo mafita daga cikin waɗannan abubuwa guda goma sai ya bada wasu hmm. mafita guda goma ya ce a mahanga mutum ya nemi mafita a cikin waɗannan mafita guda goma hmm. duk musulmi kuma idan ya rike wannan a mafita wallahi wallahi hajji abulki zai samu sanyi cikin ikon Allah zai samu sanyi da izinin ubangiji zai samu mafita amma kin je kin yaudara kin je kin yi zina kin je kin yi waye kin je kin yi waye kin zo kin zo kin dawo kin dawo kuma kin ce kina neman fita, ki zauna bokan ma da kika je je miki magani ya miki waye ya zo ce yana nema ya lalata da ke wanne ne ke nema saboda girman Allah ne mu ji tsoron Allah ka zauna da iyalinka ka cuce su ka yaudare su ka ha'ince su ka zalunce su ka musu wannan ka zo kuma yanzu ka ce kana neman mafita shi hmm. Allah ubangiji da muke bauta ubangijin maza ne ko ubangijin mata ne kawai ubangiji mahallicin komai da kowa ne hmm. ko ba ka bane kuma Allah subhanahu wataala ba azzalimin sarki bane ya haramta wa kansa zalunci kuma ya haramta wa bayansa zalunci to da wannan yau zamu zo da wannan hanga ibn al-qayyim yayi magana akan kai kokari kai abubuwa guda goma mm. sai ya fara da cewa qira'atul qur'an yace mutum ya zamanto mai karatun al-qur'ani kin ga yanzu misali a matsayin mu na musulmai wallahi balki ki je ki keta mata yan gayu masu first degree second degree third degree wata zaki ganta doctor ce wata zaki ganta professor ce wata idan kika tsaya kika ce mata karanta miki fatiha mai kyau bata iya ba mm. kur'anin nan da muke gani mu musulmai ne kowane ɗa musulmi yana alfahari da kur'ani mai girma. Ƙur'ani mai girma littafi ne daga Allahu subhanahu wa ta'ala. Haka ne zuwa gawa zuwa ga mala'ika na musamman aka ba wa annabi na musamman a dare na musamman a wata na musamman wa al'umma na musamman alkur'ani shi karan kansa sunansa abin da ake nufi kira'ar karatun ita ce sunan alkur'ani karanta alkur'ani yana sa mutum nishaɗi yana ba wa mutum kariya ya baki tsaro ya baki eh, kusanci da ubangiji kina ganewa mm. to yanzu mutane guda nawa ne mutane musulmai guda nawa ne za su shiga cikin damuwa hajja bilkisu ko masu ce bari mu dauki alkur'ani mai girma mu karanta ko da mu karanta mu tawassuli da shi abin da ake ma in hasali ma sai ki ɗebi kuɗin ki je ki samu wasu malam ga naira dubu goma kamin saukan kur'ani ke ba abun kunya bane kai ba abun kunya bane maka a ce wai kai ba baka yadda da Allah ba baka yadda da Allah zai maka ba dauki kulhuwan lahu ka riga jera su kana ta kulhuwan lahu ka yi kyakkyawan niyya akan kulhuwan lahu ka daga hannunka ka roki Allah ka roki Allah abubuwan da kake ba daidai ba abubuwan da kike ba daidai ba Allah ya yi miki a matsayin ki na musulma ina ga zaki zamu fita wurin za mu zauna kulli yaumin da safe saboda darajar alkur'ani ki duba kowane sallah sai kin karanta alkur'ani mai girma kowane sallah sai kin karanta alkur'ani mai gida mun yi magana farilla da mun yi magana nafila mun yi sunnunu muka yi magana mustahabbi ke yanzu ba zaki ki gyara rayuwarki ba tsakanin da Allah fi sabilillahi zaki zo ki zauna ki yi karatun wata zaki samu ta gama duk degrees ina ya gama duk degrees ina wallahi tallahi bai san yadda ake kulla alwala ba bai san yadda ake yin eh, eh, tsarki ba bai san yadda ake sallah ba bai sani ba ya je ya gungura da ya doya ya dawo ah. wasu mafita suna nema daga ina daga music sai ki ga mutum wai kina cikin damuwa wai in na sa waka a kunne na zan fi jin zan iya barci saboda girman Allah barci da shi nan ke kin ga balki wannan ya kama da mafita to waɗannan su ne matsalolin ai su ne matsalolin ɗaya kenan abu na biyu sai magana kusanta zuwa ga Allah da na filfili irin su eh, eh, eh, ko wannan wa'annan salloli na na filfili misali let's look kin yi sallan azhar mun yi magana da azhar na filfili idan yau in aka baki shinkafa kin san dai in kika ci ba za ki mutu ba amma by the time aka sa masa kaza aka sa mm. masa salad aka sa masa wai sai ki je na entertainment ki wayannan sune na filfilan abinci misali ko sune na filfilan abinci idan kika hada da coca cola da su mm. waye waye sune musabban abincin mm. kin kai ko kin dan sha an dan yi zobo drink an dan yi waye waye ya aika sai ki ji nutsuwa haka ne ko baka bane na a wannan idan kika ke karan kanki idan kika yi bako kika dauki wannan fulsat din kika ba wannan bako zaki fi samun nutsuwa sai ki jira ce kai yau na je gidan balki wallahi ta mun tarba tarba ta musamman abincin nan yayi daɗi sai ki ga mun duk da ta daga ido ta kalle ki sai ta ji tana wannan murnan to yanzu misali balki kin zo kin gungura sallah suturan da zai ishe ki ki sallah a matsayin ki na ya mace bai isa ba baki ma san yaya ne ma sutura zai ishe ki ki sallah da shi ba tukunna mm. wannan ma baki sani ba baya gaban ki kin zo kin gungura dan dai kawai a ganki a ce miki musulma ne bayan kin gungura kin yi wannan kin tashi an zo tukunna sallah ana sallah baki san lokacin sallah wata za ta hada azhar la'asar magariba da isha'i wata kwana shida kwana sati ba za ta yi sallah ba wata ma bata san meye ma yake karya alwalar ba ma bata sani ba mm. haka za ta zo ta gaya wa Allah ke kike so kuma kin kin yi wa Allah aka so ki kwana lafiya kina so ki kwana lafiya ba zai yiwu ba wata tun da take bata taba azumin nafila ba wata bata taba karatun alkur'anin ba da muka yi magana wata zaki samu ba ta sadaka ba ta komi ba abin da ya dame ta ayyuka na nafilfili ta yi ba za ta yi ba annabi sallallahu alaihi sallam yana ce mana as-sadakatu tudfi laqadiyata kama yudfi al-ma'un nar sadaka yana yaye masifa kamar da ruwa ya kai kashe wuta wanda mafita kika nema a wannan mu duba wannan wani mafita kika nema a wannan duk lokacin da kika ga kin shiga matsala fastin abin da ya kamata ki duba shine ki dubi kanki menene kika yi a rayuwa duba kanki tukuna a rayuwa menene kika yi a rayuwa ki fara daga kanki kafin wani to wa'annan mu duba irin wa'annan nafilfilin ki duba ki ga menene zaki a a suwa mabukata wa kika faranta wa rai wa suke bukatan kaza kayan ki sutura idan kina da goma ki duba wa'anda suke kashe da ki wallahi dauki guda ɗaya ki ba su su yi murna ba za ki wannan ba mm. ba za a yi ba mm, hajja balki ba za a yi ba za a zo a zauna kina dafa abinci kin dan samu makotanki suna zaune suna zaune ba su samu ba baki ba su ba mm. kin gane wannan wani lokacin zaki zauna ga mahaifiyar mijinki tana nan mahaifin mijinki yana nan ba za ki sa ma a taimake su ba ke ku ga kuɗin a gida ga kuɗi ga motoci ga ku amma bakin cikin rayuwa biki saboda kin taka hakkin mutane mun gane wannan sannan sai na uku zikirin Allah a kowane a kowane yanayi yanzu misali mu zo mu zauna wata za ta zauna kafin ki tana cewa ta yi istighfari ko hailala ko salatin annabi a bakin ta balki wallahi ya dade ba ta yi ba ya daɗe ya daɗe kawai ba ta yi ba a rayuwanta wai ta yi wannan ba ta yi ba amma duk wani maimin na hausa fim ta iya duk wani maimin na, nigerian fim ta iya duk wani maimin na waƙan waƙoƙin ƙasan waje babu wanda ba ta iya ba ta yi ta maimin kina ganin ta ba abin da ya raba ta da mahaukaciya tana wani abu haka tana wani ita ba michael jackson ba ita ba bob marley ba ita dai gata nan nan tana wani abu bai ma kamace ta ba ita kawai ita yar gaye a she belongs to the society ita ta hadu tana wannan abu bai karbe ki ba bai yi kama da ke ba bai wannan ba to ta ina zaki samu fita ta irin wannan abu wannan shine sannan na hudu ka fifita abubuwan da Allah yake so akan abubuwan da baya so ko kuma akan abubuwan da kai kake so misali yanzu idan kika lura misali yanzu mu muna Bauchi akwai wanda suke Nijar akwai wanda suke Maiduguri eh, wurare ne masu zafi haka ne ko baki ba abubuwa ne masu zafi ba hijabin nan da kike sawa hijabin nan da nake sa misali ke kika ce a sa hijabi eh ke ne kika ce ni nace a sa hijabi ku masu kallo kuka ce a sa mm. hijabi umarni ne daga rabbal izzati haka ne ko na umarni ne daga rabbal izzati Allah da ya hallace ki ya hallace ni ya hallace mu ya san wace ce ya mace kuma sai ya zabar mana mutunci da kima da martaba ya ce ga irin sutura da zamu sa mm. compare to lokacin da musulunci bata zo ba mace ita wane ne waye ma ya san mace waye san mace musulunci ta zo ta gyara ta bamu yanci cikakken yanci wanda ta bamu mu nema ilimi za mu iya sana'a za mu iya kare mutuncin mu za mu yi wa ba za a taka ba ci zarafin mu ba za a yi wa ba za a yi ba musulunci ya kare mu daga wannan ko baka bane mm. musulunci ya mana komai ke kuma sai kika ce yanzu tunda Allah ne ya ce ki sa hijabi mm, sai kika ce ke ba za ki sa mm. hijabi ba kin fifita ranki wani ma za ki ce kai zafi ya yawa har kina iya buɗan baki ki kira masu hijabi ki ce musu yan ƙauye ne kin fahimce ni kina gani ba su waye ba kina ganin su yan ƙauye ne kina ganin su wasu ga su ga ha ha haka kina kina ganin su haka to da kike ganin su ke kina ganin wannan baki tunani cewa gonan Allah kika shiga ba kina tafiya tsirara kina abin da kika ga dama bannan abin da kike kina gani kamar wannan daidai kike yi tsakan da Allah fi sabilillahi idan kika dauka wannan ne shine mafita a rayuwarki ai kin san kin kashe rayuwarki haka ne ko to a wannan kika ce wannan shine kaɗan daga wannan Allah subhanahu wataala ya ce ga lokacin da zaki ibada lokacin sallah ne ke kin ce a wannan lokacin ba lokacin ibadan ki bane sai kika ga dama in hajja barki lokacin da kika dama kuma at the end of the day wannan lokacin da kika dama kina gani eh wannan shine yafi miki daidai an yi magana kin ce ba haka ba wani lokacin zaki samu iyayen mata ma za su yi mata magana ba za ta ji ba zaki samu iyayen ɗan su masa magana ba zai ji ba kin gane wannan yanzu ki duba let me just give you one example of something that happened ban san ko zai iya dauka bai dauka ba we can proceed it maybe to next week ma wannan example da zan gaya miki ban san ko kin ji da ni da ke ina jin aka sa mana wani voice note din wani mutum da ya yi magana yayi aure a germany da matarsa yayi yi aure a germany matar ta dan zuwa baturi ya yi aura ta dan data sai ya dawo najeriya ya ce bari ya zo ya yi aure a najeriya ya zo sai ya fara mummunan hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin binciken da za a yi a yi aure sai ya fara ya fada kan wannan matar hmm. ya auro wannan matar da ya auro ta sai can kwana biyu bata aihu ba ta dinga ce masa dama ta taba zama a US ta dinga ce masa su je US a'a tana so ta yi test baby ta yi kaza kaza sai ya gani shi yana da yara ita bata taba aihuwa ba sai ya ce to tunda haka ne bari ya dama an hada su ne dama an haɗa su ne ya tashi ya ɗauki wannan matar suka gama in between sai ce bari shi zai branches suka visa ya ce shi bari ya bi Germany ya duba iyalansa ita ce kai tuka tun already ta riga ta san America ta tafi ta kama ta tafi ranan da ya iso gida ya same ta buɗan bakinta sai ta ce masa a ni na na ji ma eh, da ka shigo don ba gaya maza to na ɗauka saurayi na na da ne zai zo mm. mijinta take gaya wa saurayinta na da ne zai zo wannan ya nuna miki dama bata san aure ba kin gane wannan ya zo ce me yake ke gaya min bakar magana haka kaza kaza sai ya ce ya fasa ba zai test babin ba can da ya ce wai ya ji tausayin ta shi ma da yake the same the same wai wannan ai ba soyayya bace ba the same ni kullun na faɗa the same suke sai ya zo yayi wannan bayan ya zo yayi wannan an jima sai aka zo aka dawo da wani abu can ta zo ta ce su je aka aka ɗabi eh, spam ɗin shi kenan za a za a test baby ba an je sai ta ce masa kar ka ga kamar na zo na haifi baturiya fa ka zo ka ce ta ya ne na samu baturiya ashe X din aka plantin mata ashe na baturiya ne ta je ma wannan din ma ba nata bane na baturiya ta siya ma ta sa kuma a mahaifanta kin ga wannan mm. ashe already ta aura wani a kasan wajen ma sunan shi wejeri mm. ta aura wani ba fa musulmi bane musulma ce kuma ta aure shi mm. ta kama hanya kuma aka zo aka dawo gida aka dinga gwagwarmaya kar ki manta tana da wani farka a Najeriya shi ma shekarar su tara wata rana ya je neman ta sai ya same ta da wannan farkan nata na Najeriya tana da maza uku kenan tana da maza uku kenan tana da wannan na auren sunna tana da wannan na jeri na can tana da kuma da wannan shi ma a Najeriya sai ya zo ya ce masa a kai baka san tana da aure bane ya gaya mu wannan farkan nata na shekara tara kai baka san tana da aure bane ya ce masa ya dinga masa dariya shi masa ya ce yanzu kai baka da hankali ne zaka aure wannan kai yanzu kai ma dan iska ne irin ta kai yanzu kai irin wannan ne zaka aure ta a matsayin mata kin ga wannan aka yi karshe ta je ta je ta je ta kai karansa kuma ta ce ya je yana yawo da sunanta ya ce mata yar iska babanta mahaifi ya fito ya ce dan me zai bata wa yarsa suna shi din baya neman mata ne kin ga irin gidan uba ne musulmi yake gaya wa mijinta eh in ta aure maza biyu so what about it kai din nan kai kai miji kai ba mata biyu ne da kai ba uba ne musulmi yake gaya wannan to kin ga irin wannan clip din yanzu ki gaya mu in ta shiga masifa nan gaba misali za ta yi kuka da waye sai ta ce depression ya kama ta sai ta fara shaye-shaye waye aike ta you understand irin na abubuwa so irin wa'annan kwama calar banza da wofi ka ne kin je kin nema mijin da ba shine ba kin yi mu'amalar auratayyar ba daidai ba abinda Allah ya ce ki kare kin karewa kina gani kamar kina da dabara kina da mafita shine landin din su to hospitals wasu da yawa wasu kuma zaki samu wallahi akwai da gaske wanda ba inda za yi da rayuwa balki akwai da gaske da yawa wanda ba da za su yi da rayuwa zaki samu mamanta ta mutu baban ya mutu kin gane batta da kowa ba mai kula da ita tana ganin in an kore ta a gidan nan bayan da za ta so za ta dauki kowane irin bakin ciki za ta iya dauka karshe ya landin ɗinta ta wannan problem din kin gane ba mai ta ba ta da cin na yau ba ta da na gobe ba ta da komai haka za a zauna wani zaki samu ana dukanta ta rasa yadda za ta yi haka za ta zauna a cikin wannan to wa'annan kin gani tunani ne na yau da gobe ya sa shi yasa muke bada wannan mafita in kika riki Allah kika bi sunna ma'aikin rasulullahi sallallahu zai taimake mu sana ki rubu sunayen Allah da halayenki da ya dace da su misali sunayen Allah da zaki roƙa Allah da ya dace da su nema sunayen Allah yi wa Allah kirari yana cikin abin da nake gaya mata ko da yaushe idan kika koda da mijinki kika samu matsala ki tafi ki je ki alwala ki sallah ko da raka'a biyu ne ki istighfari salatin annabi hailala kin gane hasbunallahu wa ni'mal wallahu galibun ala amrihin nan ki dan karanci ayoyin qur'anin ki ki kirayi sunayen Allah 99 mm. ki wa Allah kirari mm. ki ga ki presenting case ɗinki to Allah subhanahu wataala ki roki Allah subhanahu wataala iyar miki ya taimake ki wajen biyayya a auren Allah ya tsare ki halayyar da mijinki yake ki masa addu'a mafi alkhairi halayyar da yake Allah ya tsare shi Allah ya kare shi Allah subhanahu wataala ya sa ya soki ubangiji rama ubangiji kuwa ya zaunar da ku lafiya ki ta gaya wa Allah wallahi ki ga da rayuwarki zai zama ai Allah ya san waye shi ya san waye ke domin shi ne mahallicin mu baki daya sai ki samu mafita sannan um, mutum ya rika ganin abin da Allah ya musu kirkan Allah subhanahu ya masa abin da ya rasa kin gane duk lokacin balki ba za ki taba zama goma ba zan taba zama goma ba abadan eh baki gane ba misali ki rika duba kirkin da Allah subhanahu wataala ya miki yanzu balki da ni da ke muna zaune lafiya lau kina da ido muna magana ana jin mu wasu na kwanciya asibiti haka ne ko baka bane wata zaki samu ga gidansu nan tana da ciwon zuciya tana da waye tana da waye tana nan wallahi babu cin yau balle na gobe haka ne ko baka bane now idan kika duba irin wannan kika duba ke kuma ga yanda ke sai ki gode wa Allah yau watan ko wallahi sai hamdala wani lokacin zaki samu wannan abincin da kike rena akwai waɗanda suke neman irin shi kuma ba samu ba wannan mijin da kika rena wasu na neman irin shi kuma su ba su samu ba damuwanki in aka bude miki na wayansu wallahi ba za ki kwana ba kin gane irin wannan so mutum ya rika kula ya rika duba abin da Allah ya subhanahu wataala ya masa na kiki sannan mu rika kirga isanin da Allah ya mana wata mu rika kirga irin kaman bai wanda Allah ya mana idan eh, mutum yana dubawa Allah zai zai zai mallaka masa misali abin da kaman wa in shakarta la azidannakum mm. idan kuka gode Allah zai kara muku duk inda kika kasance da kanki ki zaman to mai godiya wa Allah subhanahu wataala barki hassada ne wani lokacin yake ja mana yau na ganki ni misali ina da keke akwai wanda yake tafiya da kafa wanda yake da kafa akwai gurgu wanda yake gurgu akwai wanda yake kwance babu shi idan ka duba ka gani yau kina da mota mai AC akwai wanda bata da AC inda zaki je zata je sannu sannu baya hana zuwa misali ko to amma yau idan ina da AC a gidana sai dinga kallon kuma latest model kin gane kin daura zani exclusive ido na na kan zanin ki exclusive ban yi tunanin cewa akwai wa'anda sutura su ɗaya ne mu duba zamanin annabi sallallahu alaihi akwai sahabin da riga idan ya daura ya rufe jikin shi ya je masallaci matan shi ta jira shi ya dawo tukunan su yi sallah haka ne ko bai taba gaya wa kowa ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi noticing ɗinsa yana tashi firgigi ana irin sallah ba zai tsaya yi azkar ba fi sai ya gida annabi yunus sun sai ce me yasa yake yin haka ya gaya sai ce saboda iyalinsa ne za ta yi sallah yanzu kina da sutura wa dob ɗinki bamba bamba amma duk latest idan ya fito kina so ki shi kuma ba za ki sadakar ba hmm. ba za ki sadakar ba ba kya tuna wannan ba kya tuna wannan hmm. wasu suna jeji ina gani kamar a lokacin lokaci ya gabatar ko mana bibi insha Allah Eh, wani sati maybe kafin mu bude eh, darasin mu da za mu yi discuss a wannan sati maybe za mu iya karisa waɗannan abubuwan insha Allah Allah ya ba mu mafita Allah ya ba mu yanda za mu yi Allah ya ƙara rufa mana asiri muna kuma godiya ga Allah alhamdulillah alhamdulillah malama mun gode da ziyara da samun lokacin ki a kullum a wannan tasha muna godiya ga Allah muna godiya da hukumar sunna tv da suka bamu dama muka kasance tare da ku a cikin wannan shiri na mu gudu tare mu tsira tare in allah ya kai mu wani sati ne bilkisu abubakar sambo da malama jere usman suleiman za mu dawo cikin wannan shiri insha allah